A cikin wasikar tsohon shugaban majalisar ya ce ya sauka ne daga mikaminsa saboda zargin karɓar naira miliyan ɗari daga hannun Alhaji Aliko Dangote domin rufe shafin binciken sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu da majalisar ta faro kuma ta rufe zancen a kwanakin baya. Yanzu haka dai 'yan majalisar bayan amincewa da wasikar sun zaɓi Honorable Yusuf Abdullahi Ata a matsayin sabon shugabansu wanda ya yi alkawarin tafiya tare da kowa. Wannan Allah ya ɗora min wannan abu kuma 'yan uwana suka bani wannan dama to abin da nake nema kawai ga 'yan uwana ga al'umma shine addu'a Allah ya mana jagoranci na gari mu ci gaba da ayyuka na al'umma yadda za a samu ci gaba a jihar Kano ba wai aiki na ne ni kadai ba za mu yi tsare-tsare na yadda kuma ci gaban gidan zai dore daga bisani ne da majalisar ta kafa kwamitin bincike akan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alasar rim domin gano gaskiya ko akasin haka akan wancan batu na karɓar naira miliyan 100 daga hannun Aliko Gwate To amma Honorable Baffa babba dan agundi da ke mara baya ga tsohon shugaban majalisar ya ce hukumar EFCC ya kamata a mika wa batun. Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi sa na ga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya na ba da shawarar cewa efcc ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta domin na ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa idan efcc ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa amma majalisa ta ce tana da hurumin yin haka to yanzu gashi an kafa kwamiti ba a yadda da wannan ra'ayi da ka kawo ba kana da kwarin gwiwa akan kwamitin ko kuma a har yanzu dai kana kan bakanka to gaskiya ba zan ce ba ni da ƙwarin gwiwa akan kwamiti ba amma dai a doka ta shari'a ba yanda za a yi kai zama alkalin kanka duk da haka dai tsohon shugaba kabiru alasar rum ya ce zai baiwa kwamitin haɗin kan da ya kamata tun da majalisa ce ta yi kuma an samu kyakkyawan amincewa da rinjaye kuma a matsayina na wanda ya sauka a yau dukkan abin da majalisa ta yi na tare da shi domin ina ciki kuma ban ce abin da aka bai daidai ba saboda haka kwamati da majalisa ta kafa na gamsu da shi illa dai ina kira da wannan kwamati ya tsaya yi aiki tsakaninsa da Allah domin a tabbatar da gaskiya da take kuma a bayyana al'umma jihar Kano da kuma na ƙasa baki kenan zaka bai kwamitin haɗin kai aiki sosai zan ba kwamiti haɗin kai ɗari bisa ɗari domin wannan abin da ya taɓa mutuntaka ta ne ya taɓa daraja ta ya taɓa ma darajar jihar kano ga baki ɗaya wannan yasa ne yanke shawara duk da cewa wannan kujera mai alfarma amma na gaskiya in sauka domin in ba da dama a bincike tsanaki cikakken bincike don haka na sauke babba kariya da take kaina ta wannan kujera kuma ina addu'a Allah ubangiji ya sa a ƙarshen wannan kwamati a kawo bincike na gaskiya wanda zai tabbatar da abin da aka yi domin a sami inda laifi yake a gurfanar da mai laifi idan ko ba a laifi ba to shikenan sai a faɗi yadda magana take wasu daga cikin 'yan majalisar sun ce sabon shugabancin zai kawo sauyin da ake bukata Muna hasashen cewar majalisa za ta zama bai ɗaya babu bambanci babu nuna wani ya fi wani don haka ne muka sa shi domin ya haɗa kan majalisa sannan a ba gwamnati gudunmawa da goyon baya wajen gudanar da ayyuka. Honorable Babangida Alassan ya kurima kenan da ke wakiltar mazaɓar dala a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.